أعوذ بالله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا shekara cikin ɗaya da ɗari hudu da goma sha biyar wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan januwari 1995 muna karatun littafin riyadu salihi na al'imamu muhyiddin nawawi allah ya ji shi da malaman shi da sauran musulmi baki ɗaya muna cikin babi na goma sha hudu wato babun filiktisadi fil ibada babin da ke magana dangane da yin taka tsantsan da kuma ainihin tsakaitawa wajen ibada ma'ana kar ka wuce iyaka ka yi bid'a kar kuma ka rage daga abin da aka umarce ka mun yi karatu har zuwa hadisi na 149 a yau za mu tashi hadisi na 150 al-imam an-nawawi yace وعن ابي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال daga baban Muhammad aka karɓo wannan hadisi alkunyar shi wannan sahabi kenan sunan shi Abdullahi dan Amr dan As Allah ya kara mishi yarda shi da ainihin baban shi kala ya ce ukbiran nabiyu sallallahu alaihi sallama anni aqulu an wa annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi labarin cewa ni abdullahi ina faɗar cewa wallahi la asumannan nahara wala aqumannan laila ma ishtu cewa ina rantsuwa da Allah cewa sai na dimanciyan azumi kullum da rana kuma sai na rinka ainihin dimanta kwana sallah matukar ina da rai haka aka je aka baiwa annabi labari faqala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace anta allazi taqulu zalika ma'ana da manzo Allah ya gama da shi sai yace kai ne aka bani labarin kana fadar haka kace gaba kace kaza qultu lahu sai nace qultuhu tabbas na faɗi wannan magana da aka ce na faɗi bi abi anta wa ummi ya rasulullahi har ma ina ba da fansar uwata da ubana ya manzon Allah na faɗa ma'ana ba zan yi musu ba dama yace fadainahu bil arwahi law kana yuftada wa kullun bihi ba'da dhalali qad ihtada ma'ana da a ce duk duniyan nan ba abin da ka mallaka wanda ka fi ji da shi kamar uwa da uba to da a ce ana baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fansar wani abu don ya baka wani abu da sai ka ɗauki abin da ka fi so a duniyar nan shine uwa da uba sai ka bashi to amma kuma manzon Allah ya wuce haka qala sai manzon Allah yake fa innaka la tastati'u zalika ka sani da cewa ba za ka iya haka ba ma'ana yanzu kuruciya ce take ɗiban ka shi yasa kake iya ganin zaka iya kwana sallah ka wuni azumi amma in ka tsufa abin ba zai yi ba don haka karka ɗiban wa kanka abin da zike ka kasa in ka manyanta fasum wa aftir manzo Allah yace kayi azumi yau gobe ka ci abinci wa nam kayi bacci wa qum sannan ka tashi kai sallah mun fahimta ko ba ka kwana sallah ba a'a ka taba bacci ka tashi ka taba sallah haka ake so wa sum min ash-shahri thalathata ayyamin duk kowane wata ka rinka yin azumin kwana uku su ne waɗannan ayyamul biyu, da kwana da ranar sha uku ga watan musulunci da sha hudu da sha biyar sai ka dimanci azumin haka wannan ya ishe ka kowane wata kai azumi uku fa innal hasanata bi asharati bi ashari amsalha domin duk sanda kai ainihin aiki kwaya ɗaya na alheri za a baka ladan wannan aiki ribi goma ma'ana anan duk wanda ya zama duk wata zai yi azumi uku to duk shekara za a rinka bashi ladan yayi azumin shekara kenan don da azumi ɗaya idan kai za a sa maka ladan azumi goma to kayan azumi uku a wata ɗaya za a sa maka ladan azumi talatin ma'ana kama ka azumci wannan wata ke to kaga duk wanda ya dimanci kowane wata zai yi azumi kwaya uku kowane wata zai azumi kwaya uku za a rubuta mai ladan azumin shekara kenan in shekara ta ci yana haka mun fahimta ko sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce wa zalika mislu siyamid dahari in ka dimanci yin azumi irin wannan za a rubuta maka lada kamar ka azumci shekara qultu sai abdullahi yace fa inni utiqu afdala min zalika ai zan iya fiye da haka ya rasulullahi zan iya fiye da yanku uku a kowane wata kala sai annabi yace fa sum yawman wa afdir yawmayni kai azumin yau kwana biyu kuma kai kana cin abinci kai azumin kwana daya ka kwana biyu kana cin abinci ka dimanci yin haka ma'ana manzon Allah yana hange dama aka ce abin da yaro ya ainihin hau tudu abin babba ainihin yake zaune hango yaro ko ya hau tudu ba zai hango shi wannan abdullahi bin amr bin al-as zafin kuruciya yana ɗiban shi yana ganin cewa ai zai iya dimanta yin azumi matuƙa yana da rai kullum kuma zai iya kwana sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk da kasancewa shi manzon Allah ne kuma ya manyanta ya san jiya ya san yau ya kuma san yadda abubuwa ke faruwa sai ce a'a kai azumi yau da gobe da jibi ka ci abinci za ta kai azumi eh, haka haka ta ci gaba an fahimta ko ma'ana manzon Allah yana son mutane da sauki kenan ko dama Allah yake laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim ma'ana manzon Allah yana jin tausayin mu ina fata an gane sallallahu alaihi wa sallama قلت فإني أطيق أفضل من ذلك في شيء أيضا إن زيادة هكا زي إن زيادة هكا يا رسول الله an gane ko kala sai ma'aiki sallallahu alaihi wa wasallama yake to tun da dai haka ne fa sun yawman wa aftir yawman kai azumi yau gobe kuma ka ci kai azumi yau gobe ka ci ma'ana kai azumin kwana daya gobe kuma sai ka ci ka wuni kana cin abinci an gane ko ma'ana ka raba shekara kana azumi kenan فذلك صيام داوود sallallahu alaihi wa sallama wannan shine irin azumin annabi dawuda an gane ko ma'ana kai haka ya fi maka yau kai azumi gobe ka wuni cin abinci yau kai azumi gobe ka wuni cin abinci wa huwa a'dalu siyam wannan azumi shine wanda yafi kowanne zama daidai yafi tsakatsaki baka matsanta wa kanka wajen azumi ba kuma baka zauna ba ka azumi mun fahimta ko bana sai shi wa fi a wata riwaya sai manzo Allah yake wa huwa afdalu siyam huwa afdalu siyam wannan azumi yafi kowanne falala mun gane ko don ka baiwa Allah hakkin shi ka kuma baiwa cikin hakkin shi fa qultu fa inni utiqu afdala min zalika sai yace ai zan iya fiye da haka ya rasulullahi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace la afdala min zalika lura da wannan magana ya jama'a manzo Allah yace babu azumin da fi wannan falala haka kai yau gobe ka ci kai yau gobe ka ci dan me shine azumin annabi dawud shine azumin da yafi kowanne falala ba azumin da yafi haka falala don zai zama ko kullum in ma kana cikin ibada ko kuma kana cikin cin abinci ma'ana baka matsanta wa kanka kuma azumi ne irin na wani annabin Allah inda zamu ji nan gaba annabi zai ce annabi dawuda shi yafi kowa ibada cikin mutane mun fahimci wannan ko to don Allah yayin da ka zo kai azumin kwanaki 90 wata uku don Allah kai afdalu baka kai abbalu ba ka saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane sai daga baya sai ainihin wato sai shi abdullahi dan amr dan as yazo yana cewa wala an akuna قبلت الثلاثة الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي da yaman yanta sai dawo yana nadama cewa da a ce na karɓi saukin da manzon Allah ya min na cewa in yin azumi uku din nan a wata da ya fi mun falala fiye da ƴaƴana da iyalina da dukiya ta gaba daya ma'ana yanzu sai da ya manyanta kuma sai ya kina dama annabi ya ce azumi uku a wata ko to ina ma da ya karɓi wannan rukusar da ta dan yanzu ya so ba tsoho kuma ba zai iya azumi kullum ba to amma tunda an yi alkawari da shi fa tsakanin da manzo Allah cewa ya diban mai kaza ya saba ya ce ya ɗiban mai kaza ya ce zai iya je da haka da ƙarshe za mu ji a yadda suka daidaita har sai da ya dawo kuma yana kakkaucewa yana zuzzullewa shi yasa ba wani sauki a cikin ibada sai ka bi abin da Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama suka faɗi ina fata an gane وفي رواية أو رواية النبي يقول ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل abdullahi ba an bani labarin cewa kana wuni azumi kullum ba kuma kana bana sallah da daddare kullu bala ya rasulullah sai nace haka abin yake ya rasulullah kamar yadda aka gaya ma haka nake kullum azumi kuma kwana sallah qala sai annabi yake fala tafal kar ka sake aikata haka shin anan manzo Allah yana hana shi bauta Allah ne ko yana hana shi wuce iyaka wuce iyaka ake to mahallin shahi kenan al-ittifaq ka tsakaita kai yadda gwamma kullum kai shafa'i da wuri ka kwanta da kai raka'a dubu da asbahi ka tashi kuma sai karfe takwas na safe ba ka tashi ma'ana nafila ta sanya ka tozartar da farilla wannan bai dace ba ina fata mun gane sum wa afdir manzo Allah yake a'a ka daina irin wannan abu da kake kwana sallah wuni azumi wata ranka ya azumi wata ranka ta abinci Wannan nam wa kum kai bacci kuma ka tashi kai sallah haka ake so fa inna li jasadika alayka haqqan domin jikinka yana da haƙƙi akan ka ka bashi haƙƙin shi na ka kwanta ka huta shi ma ya shakata ya bacci wa inna li aynayka alayka haqqan idanunka ma suna da haƙƙi akan ka karin karin bacci suna hutawa wa inna li zawjika alayka haqqan matarka ma tana da haƙƙi akan ka ba wai kawai ka kwanta shi ke ka zauna kai ta azumi kullum kana kuma ta ainihin kwana sallah ba ka kula iyalinka a dole ka bai wa kowa hakkin shi amma sai zai shayar da hankali ya ce mene sababi da bala'i ba duk ba'an da ɗanka ya yi hankali ka dawo shi a jika ku tattauna ba ka da wani zumunci shi ba da wani zumunci amma duk sa'an da kai hayaniya kai za ka ci mun fahimta ko sai eh, sai na kuma sai da suka dan bakin tafi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi wani irin abu ke na wannan yaro ya ya ji kuma ta tana haila to ce ka je ka ce ya dawo da ita ya bari sai ta gama hailar suna kafin ya saki kafin ya kwanta da ita sa'an nan ya sake ta in yana so don kuma yana son ya zauna ya zauna ya ci gaba da zama da ita amma wannan saki da ya afkar ya tabbata ma'ana duk sa'an da Allah ya kiyaye kake da matar ka kuna zaune lafiya sai ta fata maka rai ko da za ta saki ta tabbatar ba ta haila sharadi na daya sharadi na biyu kuma da ba ta yin haila tun daga hailar da sai ta karshe ka faɗi da ita in ka faɗi da ita bai halatta ka sake ta ba tukuna sai in ta sake wata haila an tabbatar ba ciki ne da ita ba ko kuma ciki ya bayyana sannan in sake sake in kuma ci gaba da zama, ci gaba da zama. an gane ko amma matar ka tana haila sai ka sake ta ko matar ka ta gama yin haila sai ka kai jima'i da ita sannan ka sake ta to saki ya ma'ana ya ɗaya ta kuɗi maka amma kuma ba za a tabbatar da wannan kasancewa ce ta ba sai ta dawo gidanta, da ci gaba da zama ba wai zaman kirkiya ba za ta ci gaba da zama a matarka dan sakin ya tabbata iya dawo, amma ma ba za a zarta da ka tsaya ka ci magana saboda haka duk lokacin da Allah ya sa ta gama haila ko ɗayan biyu ko ka ci gaba da zama da ita yanzu sauran biyu ku biyu ke ko kuma a lokacin da ba ki cewa ka kace ta kai mata saki na biyu kenan duk da wannan haka hadisi suka zo cikin sahihin bukhari da kuma ainihin muslim da sunan ah, tirmidhi da sunan ah, na abu dawud ina fata an gane yana nan ko da za su kulubul maram ta dauka da sharhin shi kulubul salam da kuma nan hausa za su samu bayanai jalla jalla insha Allah ta'ala ina fata an gane Allah ya shirya ta shi ne sai kai kare shi kuma ba ka yi ka je dawo da ya bari su kuma in dai an bi sa'an ya tafi cikin kasuwa ta biyar ta ma'ana kuma su yi tafiya ya fi ya aika da mummunan aiki ba ko to haka ake to haka wannan dalilin ma ne ga wannan yaro yana cikin da wannan yarinya shi ke na shi ne yake falar ma bada zani ta alaihi da wannan abu yawa wannan dalilin da yawa ya ga abin ya yi kawo duk yana cikin da yarinya nan zakara zani ta alaihi sallallahu alaihi wa sallama sai ke gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ba ƙala ya annabi ya ce alfani ka ce ya ina neman shi ma'ana ko ba kake cewa yanzu ba wa da ba ga biya ba ba kai ne ba dan tanka ya maka laifi ko ka ai ne ka faɗa malamin shi ya ala gafa da malam yaron da yayi kaza kaza a kira shi a nan ne ba kai ne ka ji maka da sulhu ne kuma Allah da kai yake wa sulhu kai duk inda kun yake alheri ina ba dan gani فلقيته بعد ذلك فقال abdullahi ya ce sai na gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan shi wacce magana da babana fa kana sai shi annabi ya ce kai fa ta ce yaya kuke yin azumin ka sabu mun gani kuma manzon Allah ya ji labarin abin da ba, wa amma duk da haka da duka hadisai da ya mishi sai da ya tambaya fa tabbayya ne ba wai da ga mawato ya haushi da fara duk sanda aka ba shi labarin kai wani yayi kaza wani ya ce kaza wani yana kaza duk sa'an da kake son kai bai ba wai zuwa zaka kace to wani zai iya maka fada wannan kan sai da kai Allah ya ce in ja akun ba ki kun bi na ba malamai suka ce duk wanda ya kawo labarin kafin abin shi kafin nan sunan shi ba don Allah ya ce in ja akun ba ki kun sai kawo shi ala nakra munakkara in ja akun ba ki kun sai na bashi sai kuma ya sake kawo na bashi kuma na kira kowane irin labari duk wanda ya kawo sunan shi ba shi sai su bincike in ya tabbata gaskiya ne to ya fita daga sunan ba fasikanci in ƙarya ne kuma dama shi ya tabbata ba su amma ba a sa maka labari ba sai kace ai inda dai an faɗa to gaskiya ne ai da abun ba a faɗa ba da ba a yi ba da ba a yi ba ba ai da ba za a faɗa ba ƙarya guda nawa aka kirkira aka faɗi Mai fahimta ko dan haka Allah yake ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi nabain duk sanda wani fasiki ya zo muku da labari ka tabayyana ku tsaya da bincike an tusibu kauma bi jahalati kar ku haska wasu mutane da fada ko da duka ko da kisa ba tare da ainihin sani ba ba su tusibu alama ta al-sunnati sai ku zo na nadama akan abin da kuka yi Allah yake wa lamu annakum rasulullah akwai fa manzon Allah yana tare da ku ba mun gane lau yusibukum fi kathirin min al-amri da a ce duk abin da kuka ce manzon Allah shi yake jin ko ku za ku sha wahala walakin Allah habbaba ilaykum الإيمان وزينه في قلوبكم وكره wal الكفر والفسوق والعصيان an gane ko shi ne ainihin Allah mai ruwaya yake cewa sai ya je ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce a je a ce ya zo to da suka haɗu sai annabi ya ce wani irin azumi kake kullu sai na ce kullu yau kullum nake yin azumi kana sai ce wa kaifa taqdumu ya kake sauka alqur'ani kwana nawa kake sauka alqur'ani kullu sai ce kullu lailatin kowace ma'ana tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi wannan yaro ya haddace alqur'ani to zalika fadlullahi yu'tihi man yasha ga wani yazo yana son mata wata mata ta zo ta tsaya ta ce ya rasulullahi kaza ba ina son ka manzo Allah ya kai kalle ka da kai dan manzo Allah ya ba ta ko kuma har abada ba sai sun kuyar da kai sai wani na to ga da yawa a makaranta <laughs> ya rasulullahi in ba ka bukata mu muna bukata <laughs> ko sai manzo Allah kana da sadaki yake ba ta hurin da ba da na ba mu duk aka ba aka buga aka faɗi aka tashi duk ba su dace sai ya rasu Allah ban samu bai take da kuma bakin zo ne da je ka samu ka buga aka buga ba a samu ba da haka za ka ce to ne ka haddace na alqur'ani sai ce na haddace suratul baqara da wanda ke biye da ita ali imran ma'ana ya haddace aloli ɗari biyar da tamanin da shida a cikin alqur'ani an gane suratul baqara tana da ɗari biyu da tamanin da shida abuwan ɗari hudu da tamanin da shida ayoyi ɗari hudu da tamanin da shida a wata riwaya kuma ma aka ce ayoyi sha bakwai ko sha bakwai ko sha shi kenan za ka ɗaura musu aure ka je ka karanta da ita waɗannan ayoyi su ne ka. ma'ana wannan na da kenan sannan kuma ka ci gaba da karanta da ita karantarwa na kai mijinsa ga wani sahabi idan ne haddace ba ga kuma wani saurayi ne kuma Allah ya maka ya haddace ba ai Allah ya maka ni'ima sai ka ci a hankali kai cin kan makaho ko wa zakara na awa ma sabaka yi bayani irin wanda ya gabata ma'ana shi Abdullahi ne yake muka kaza manzo Allah yake kaza manzo Allah yake kaza shine duk hadisin iri ne shi yasa malai ya takaita wa kana yakrahu tinda yanzu yayi alƙawarin الذي bakwai ne ka عن alqur'ani ko to kuma yanzu ya تكمن ya sai gobe rana sai zai tara wani ɗayan shi ko iyalin shi zai rinka karanta musu wannan jirgin da zai karanta ran nan dan bakin shi laushi dan da daddare in yazo ya yana sallar da zai kauce waɗannan da ɗaya bisa bakwai ya samu sauƙin karantawa yanzu an kuma kuma zai kauce kauce zai da ba zai su ba fata ba in ya kace ya kasance yana tara wani da cikin iyalin shi sai ya iya ainihin wannan ɗaya bisa bakwai na abin da zai sauke inda kullum baki yana sauƙin Qur'ani to kuma yana sauƙin Qur'ani bakwai domin rana kauce ainihin wannan da zai karanta ba shi ke bacci da shi ya rufe nan yana sana yana karantawa yana jawa da rana ya kuna a babba a cikin gidan saboda ina ko sallar da zai samu sauki a kan haka ma'ana ba shi ke bacci to amma da suna yi maka dai in aka yana da ya ma ya fi ba al'amura na wani kaza din ka takai ta akan haka kakkai kai ina fata an gane Allah ya shirye da mu to shine malam nawawi yace kullu hadhihi riwayati sahihatin dukkan waɗannan riwayoyi ingantattu ne mu'zamuha fi sahihain mafi yawancin su ma cikin bukhari da muslim aka dauko su wa qalilun minha fi ahadihima kadan ne daga ciki a dauko ko bukhari kadai ko kuma muslim shi kadai ina fatan mun gane Allah ya shirye da mu saboda haka wannan hadisi abin da yake nuna mana shine ne shi ne duk sanda ba ka yi ibada ka ɗiba gwargwadon yadda shari'a musulunci ta ɗiba maka kar ka wuce haka Allah ya ce maka. sai hadisi na gaba shi kuma imam nau ya ce wa an abi rabi'i حنظلة al الربيع al الكاتب أحد كتاب رسول sallallahu alaihi wa عليه wa sallam, قال daga abi rabi'i shine hanzala dan rabi al-usayyidi al-katib sakatare ne ahad kuttabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ɗaya ne daga cikin sakartarorin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana yana ɗaya daga cikin masu rubuta wahayi ga annabi sallallahu alaihi wasallama masu rubuta wahayin annabi sun kai kamar su 30 ko 30 da wani abu mun gane ko akwai wani ainihin abdullahi bin sa'ad a makka da yana ɗaya eh, daga cikin waɗanda suka fara yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rubutun wahayi a makka sai ya yi ridda da ya rija haka ya zauna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kare shi ya kare shi sai shekarar da aka ci maka da yaƙi ya zo musulunta kuma aka karɓi musulunci shi ya inganta imanin shi da yake dai Allah ya taimake shi zai kika da kyau da imani wata rana an zo ana sallah a cikin sujuda kawai aka zara ran sai faduwa yayi to akwai kuma wani daga cikin masu rubutun wa'ayi na Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin Madina shi kuma ya zo sai ya rida shi kuma ya shiga koma kiristanci da ya koma kiristanci shi kuma da yake Allah bai nufe shi zai fita da lafiya ba sai ainihin ya zama ya mutu akan addinin kiristanci ran da ya mutu aka biya ka haka kabari aka sa shi sai kasa ta bugo shi to ya za a yi mai kasar ya ce ba zai zauna cikin kasar ba ya za a yi sai a kawo tifa guda zuba mai aka a gudu ko a don baka gudu ban yaka sai a girgizar ta sa wurin Allah ya ko kuma zalika alallahi bi azim kala laƙiyani abubakar radiyallahu anhu faƙala hanzala ya ce saidina abubakar allah ya ƙara mishi yarda ya gamu da ni faƙala sai ya ce kaifa anta ya hanzala yaya kake hanzala ya kai hanzala kana nan lafiya kultu sai na ce na faɗa hanzala kai co bari hanzala ai ya shiga munafinci kuma hanzala ya shiga uku ma'ana wannan shine tajrid kenan a cikin balaga da kai yake magana amma sai yace na faka hanzala bai ce na faka su ba hanzala kana lafiya sai yace kai ina lafiya kuma hanzala ya zama munafiki kala sai abubakar yace subhanallahi sarki ya tabbata ga Allah ma ta kullu wace irin magana ce kake faɗi wannan ma istifhaniya an gane ko wace irin magana kake faɗi kace ka zama munafiki qultu sai nace da shi abin da yasa nace kuma na koma munafunci نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار هنا زما ورم من الله ne mana wa'azi aljanna wuta muna jin labari a kwadaitar da a tsoratar da mu ka an na ra'aya ainin kai ka ce ga aljannan ma muna ganin ta kai za ka rajina min inda rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama amma an muka fita daga gurin manzon Allah asafnal azwaja sai mu je muna mu'amala da matayen mu afasna afasna al-azwaja sai mu je muna mu'amala da matayen mu wal aulada da yayaye a gida wa bai'ati da kuma harkokin duniya kayan kasuwa da al'amuran duniya nasina kafiran sai mu manta mafi yawan wa'azin da aka yi mana kuma kaji irin munafincin kenan da ma'ana dama abin da yasa ya dauke kalmar munafunci ne a larabci ba a shar'ance ba nan ya aiki ne wani lokacin sai ya zama ana tare da manzo Allah tunanin lahira amma ana koma gida kuma duk karatu da wa'azi da aka yi an manta kuma yake kaga ai wannan kamar munafinci ne kamar tufa fuska biyu ke ina fata an gane فقال أبو بكر sai الله عنه سيدنا أبو بكر الله تعالى مش يرضى إنا لنلقى mithla hadha mu ma muna faruwa da irin haka ma'ana abubakar ma haka na faruwa yanzu nan an tare ana karatu yanzu nan kana jin kamar ana tare da manzon Allah ana jin hadisai ana jin ayoyin Qur'ani ana jin dadi ana fita kuma duk sai ka manta da waɗannan ayoyi da hadisai din da aka karanta shine matsalar da yake faruwa an gane ku فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نافق أنزلت يا رسول الله أنزل sai دنيد tafi بكر في مكة تسحسي دمك شجوين من allah sallallahu alaihi wa sallama sai na ce ya rasulallah in ji hanzala hanzala din kenan shi da kanshi ya ce ya manzon Allah hanzala din ya shiga cikin munafunci kuma fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama wa ma za ka sai manzon Allah ya ce me ya faru kuma kace ka zama munafiki qultu ya rasulullah sai ce ya manzon Allah nakunu indaka tuzakkiruna bin nari wal jannati in muna tare da kai kani mana wa'azi wuta da aljanna ka anna ra'ayal aini kai sa ce muna ganin su ido biyu muna jin daɗi muna kuma tsorata daga wuta din nan fa idza kharajna min indika afasna al-azwaj wal aulad wa bai'ati nasina kaseeran sai kuma ka zo muka ainihin fita muka koma muna mu'amala muna cuɗani da mata da ƴaƴaye da harkokin duniya sai mu manta mafi yawan wa'azin da aka yi mana فقال رسول الله صلى الله عليه sai manzon Allah yake wallazi nafsi biyadihi na rantse da Allah wanda raina yake a hannun shi a hadisu sifat kenan dama tauhidi ya kasu kashi huɗu. akwai tauhidul asma'i was sifati akwai tauhidul uluhiyya akwai tauhidin rububiyya akwai kuma tauhidin ittiba'i wannan bin nisba lin nabi sallallahu alaihi wa sallama kenan tauhidul asma'i wa sifati shine kadaitar da Allah wajen sunayen shi da sifofin shi ma'ana Allah yana da wasu sunaye kyawawa waɗanda babu wanda yake da irin su yana da sifofi madaukaka wanda ba wanda yake da su sai shi shine ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da kyawawan sunaye to ku roki Allah da waɗannan sunaye mun fahimta ko to da sunaye da sifofin Allah bai halatta ka tsaga su da kanka ba sai abin da ya cikin nassin qur'ani cewa kaza sunan Allah ne ko cikin hadisi sahihi kaza sunan Allah ne ko kaza sifa Allah ne ko kaza sifa Allah ne a cikin qur'ani ko hadisi sahihi in ba haka ba bai halatta ka sifanta Allah da wata sifa wadda bata cancanta gare shi ba kamar da ake sifanta Allah da kidan alƙadim wal ƙidamu wal baka'u wal mukhalafatu waɗannan dukkan su miyagun ne ake jingina su ga Allah na ne ga Allah don ƙidam ma'anar ƙidam shine daɗaɗɗen abu wanda yake ya daɗi amma da can an samu wani zamani da ba shi ko a hausa aka ce wannan abu fa daɗaɗɗe ne ma'ana ya daɗe matuƙar daɗewa amma da can an samu wani zamani ba shi kuskure ne ka sifanta Allah da ƙidam mun fahimta ko mana in kana son ka sifanta Allah da cewa ainihin dama can Allah akwai shi kuma zai wanzu ka faɗi yadda Allah ya faɗi mana huwal awwal wal akhir Allah shine na farko Allah shine na ƙarshe wannan ya isar maka khalas mai risala kuma yace laysa li awwaliyati ibtida wa la li akhiriyati intiba haka mai risala ya faɗi ibnu abi zaid al-qayrawani farkon Allah bai da farko ƙarshen Allah bai da ƙarshe khalas wannan yayi daidai ma ka koma kana alwujudu wal qidamu wal baqa'u wal mahalafatu wannan dibban kaura ne wannan tauhidi ne na batattun mutane fa mun fahimta ko imamu abul hasan al-ash'ari shi kan da ya karantar da wannan aqidar sai da ya dawo daga baya ya barranta daga wannan aqidar ka samu littafin shi da ya rubuta maqalatul islamiyyin wa ikhtilaful musallina da kuma littafin shi al-ibana an usulud diyana duk ya bayyana waɗannan abubuwa ce da su ma dai haka suke wannan bankaura suka dawo suka gane cewa ba daidai bane to sai almajiran nayi sai aka samu suka yi mishi tawaye da can ba mu'tazile ne ma'ana mu'tazilawa gaba ɗaya ba su yarda da dukkan sifofin Allah ba ka kafin su to sai daga baya ya zo ya samu kanshi a wani hali kuma ya yi karatu ya fahimci yanzu ya yarda da wasu sifofi amma dai wasu kuma bai yarda da su ba ya da a sifanta Allah da irin waɗannan sifofi alwujudu wal qidamu wal baqa'u ila akhirih amma a ce Allah na da hannu Allah na da ido Allah na da kafa wannan duk gasu sun zuwa Qur'ani sai a yi musu ta'awili to ya samu kanshi a wannan hali sai ya dawo sai Allah ya haɗa shi daga cikin almajiran almajiran Imam Ahmad ibn Hanbal sai ya karatu a wurin su da ya karatu a wurin su sune sai suka dora shi akan aqida ta gari shine ya dawo ya bar mu'tazilancin gaba daya ya bar kuma wannan ainihin ne na aqida ash'ariyanci shi na farko ya dawo ya zo ya shiga daka sai da ya kwana 40 a ɗakin shi wata rana sai ya fito da waɗannan littafai alluma usarir kabir al-ibana an usul diyana sai ya daga su akan mimbar ya ce wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba ya sani ni ne abul hasan al ashari kun san da ina aqida mu'tazilanci sai da na shekara arba'in akan haka na dawo na bar wannan aqida na zo kuma na yadda da wasu sifofi ban yadda da wasu ba to yanzu ma na ciri daga wannan aqida wadda ita kuma ne shekara ashirin a kanta shekara sittin kenan bace to yanzu ga aqida da ita ce aqida Imam Ahmad ibn Hanbali Imam Ahlus Sunnah wal Jama'a wanda ke son ganin ƙarin bayani dangane da abin da yake shine aqida ta ga waɗannan tafai zai karanta ya mika musu a ciki kana samun wannan littafi sai ka ga ya ce mu Ahlus Sunna mun yarda Allah yana da ido dalili Allah yake tajribi a ayunina ga jirgin ruwan Annabi Nuhu yana tafiya akan idan mu to ka ce Allah na da ido ba wai ka sifanta shi da kuma sifa ce irin ta halitta ba tsarki ya tabbata ga Allah Allah ya fi karfin haka dalili Allah ya ce fala tadribu lillahi al-amsal kar ku buga misali ku ce misalin safar Allah iri kaza ce wannan ba daidai bane kuma ce laisa ka mislihi shay'un babu abin da yake yayi kama da Allah kuma wa huwa sami'ul basir kuma Allah mai ji ne mai gani ashe ganin shi da jin shi da komai nashi na sifar shi bai kama da na wani ba to ya za ka kenan sai ka ɗauki irin aƙidar da su imamu malik suka ɗauka ita ce cewa mun yarda da duk abin da ya zo na sifar allah da sunayen shi cikin ƙur'ani da hadisai amma ba za mu yi musu ta'awili kamar yadda mu'abbala da jahaniya suke yi ba bila tashbihin wala tafiyishin wala ta'filin wala tamsilin an gane ko haka ainihin aƙidar su imamu malik suke to sai mu duba kai da kace aqidar kai da kace maliki ne kai ba maliki ne a wajen mazhabanci dan ne ba kuma zaka dauko aqida irin ta Imam Malik ba ma'ana Imam Malik dai da aqida kenan dan ne ba a cewa aqidar mu irin aqidar Imam Malik sai mazhabi a ce mazhabin mu irin mazhabin Malik muke yi amma aqida fa sai ce ta abul hasan al-ashari to da farko almajiran abul hasan al-ashari sai suka mai tawaye waɗancan mu'tazilawa suka ce ai ya haukace ne dan haka ba shi mu'tazilanci shikenan sai suka ci gaba suna yada waɗannan aqidoji a nan duniya cewa dai abul hasan yana nan akan su shi ya karantar da su don lokacin da ya karantar da su waɗannan akidoji hankalin shi lafiya lau yake amma yanzu ya haukace ne don haka ba za a lura da abin da yake faɗi ba balle a ce na yanzu ya shafa na da to da ya zo kuma ya dawo yadda da wasu sifofi guda biyar to kuma nan ma sai lokacin da ya dawo ya ce waɗannan ma ya gane ba daidai ba ne sai waɗannan almajirai suka cije akan haka su ne suka yi ta yawo suna rubuta irin waɗannan littafai ga sunan hayatul islam an gane ku da sauran tafai ga sunan suna tabbatar da al'umma ma'ana shi yasa a ƙasar nan muka taso muka ji ana cewa duk sa'an da ka karanta tauhidi ya maka yawa zaka zo ka ce ba Allah to lallai tauhidi irin wannan na asha'ira in kana karanta shi karshe abin da zai haifar maka shine ba Allah dan za a ce maka Allah baya sama baya kasa baya gabas baya yamma baya kudu baya arewa yana ina to aqida salimiya lafiyayyar aqida wadda yake annabi da sahabbai da qur'ani da sunna sun tabbatar da haka kuma ita ce aqidojin imamu malik imamu shafi imamu ahmad bin hanbali da sauran dukkan limamai na gari shi Ar-Rahmanu alal arshi sawa Allah mai rahama kwaya ɗaya ne kuma ya daidaitu akan al'arshin shi mai girma aka tambayi imamu Malik wacce irin daidaituwa Ya ce kowa ya san abin da ake kira daidaituwa mun yarda Allah ya daidaitu amma yaya Allah ya daidaitu ba mu san wannan ba bincike da tambaya dangane da haka wannan bid'a ne ce ku fitar da wannan ɗan bid'a daga makaranta ta sai batan kan almajirai to dan menene ba a ko irin waɗannan akidojin na su imamu malik na su imamu shafi ana karantar da mutane sai a zo ana karantar da mutane akidojin wasu waɗanda suke ainihin sun samo aƙida ne asali daga maguzawan yunan da sauran ainihin fatattun mutane waɗanda suka shigo musulunci ba ilimi ya ishe su ba suka zo sai suka ga ai aƙidojin su ma na kafirci suna da inda za su samu shubuha su makale a cikin qur'ani sai suka haka za su ce saboda kaza sai ce ba su yarda a ce Allah ya daidaito akan al'arshi ba saboda me sai sai ai gashi annabi lokacin da ya tashi hijira ya ce inni muhajirin ila rabbi sai tafi filistin filistin ya tafi ai bai tafi sama ba dan haka Allah ba a sama yake ba to shine mai risala ji ya biye musu raddi daya bayan daya mun fahimta ko yake cewa tabbas Allah madaukaki ya daidaito akan al'arshi ne haka mai risala ya faɗi malam mai badul amali yake cewa wa rabbul arshi fawqa al arshi lakin bila wasu tamakkun wasu fasi yace Allah ubangijin al'arshi yana saman al'arshin ne sai dai kuma mu aqidan mu ahli sunna bila wasu ba za mu sifanta maka yadda Allah ya daidaitu ba wasu fasi balle mu sifanta maka ga yadda daidaituwar take ma'ana mun yadda kamar yadda Qur'ani ya faɗi mun gane ko Allah ya shiryar da mu to yana daga cikin sirrin da ya sa ainihin aka batar da mutane akan cewa kar mutane su yadda cewa Allah daidaito akan al'arshi duk sa'an da aka ce Allah daidaito akan al'arshi ran da shehun ku yazo ce wannan magana da yake Allah ne yake faɗin ta yaya shi ne sai ku yadda saboda dama aka fa muku foundation cewa Allah yana ko ina yana ko ina kuma da zati da zatin shi ma'ana ta'addudul alihakin an gane ko ai wannan magana da wannan yake yi Allah ne wacce magana da wancan kukan akuya wai Allah ne su ne abin da suke faɗi fa da wai duk abin da kaji sauti din nan wai Allah ne ya hululi a ciki dan hululiya kenan mun gane ko sai wa ma fil jubbati illa Allah wai ba abin da ke cikin wagga ga sai Allah ma'ana wai wannan jiki nashi wai ubangiji ne ga sunan muna da su suna da yawa ga sunan suna abin nan mun fahimta ko to waɗannan akidoji baki ɗayansu aƙidoji ne na mushirikai kuma aƙidoji ne na kafirai duk wanda ya sifanti da ɗayan cikin waɗannan sifofi wajibi ne ya fita daga ciki tabbas in ba haka ba zai daina san shi a ranar alkiyama Allah ya kiyaye to shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake wallazi nafsi biyadihi ina rantsuwa da Allah wanda raina yake a hannun shi ma'ana Allah yana da ainihin hannu kenan to ya hannun yake a mun yadda kamar yadda annabi ya faɗi ba tare da mun sifanta ba ba tare da kuma mun ainihin ce ba mu yadda ba law tadumuna ala ma takununa indi da a ce kuna dawwama a gidajenku kamar yadda kuke zaune tare da ni wa zikri haka wajen tunani din nan kuna dawwama haka a gidajenku lasafahatkumul mala'ikatu ala furushikum wa fi turukikum da mala'iku sun rinka yin hannu da ku a kwance kuna kwance akan ku ko kuma kuna tafiya a hanyoyi da a ce yadda kake zaune gaban manzon Allah sanda ake wa'azi cike da imani da tunanin ubangiji haka kake a gidanka haka kake kana tafiya akan hanya to da mala'iku za su rinka gamuwa da ku suna assalamu alaikum kuna gaisa da hannu da hannu kuna musafaha to amma al'amarin ba haka yake ba walakin ya hanzala sa'atan sa'atan abin sa'a sa'a ne wata sa'a kuna tare da tunanin ubangiji wata sa'a kuma shikenan harkoki da duniya sun shagaltar da ku shi yasa al'amarin kuke ganin juya bai salasa marratin so uku annabi ya faɗa wannan kalma walakin ya hanzalatu sa'atan sa'atan rawahu muslim muslim ya ruwaito wannan hadisi mahallin shahid a cikin wannan hadisi shine al-iqtisad ma'ana lokacin da kake da cikakken imani a gaban manzon Allah yana wa'azin nan to ka ta wannan imani har ya kai gida har kan hanya har kasuwa ko ina kana tare da shi ina fata an fahimta kauluhu zai yi bayani dangane da ainihin kalmomi da ke cikin hadisin sai ce rubi'iyu bi kasirin ra'i ay wa ra kasra wal usayyidi bi dammil hamza ay wa al hamza damma al u wa fatihi sin sin din kuma ay mata fataha usayyid وبعدها ياء وبعدها ياء مكسورة مشددة فأنا باين سين دين سي كما أسامو ياء من كسرة من شدة أسيه وقوله آفسنا إن سيتي هو بالعين لا أربو تاشد أمباكي أنغاني كو sai ce wa sin da kuma sin almumala ce ne marasa dugu ko da wata ran a wani bugu na riyadu salihin kaga ya zama ghafashna sai ka ce to mai littafi ya ce ba gha bane ani ba sha bane sani ma'anar shi sai yake ai alajina duk sa'an da muka koma gida muna cuɗani da iyali wala abna kuma muna wasa da yaran mu sai kuma mu manta da harkokin addini wa bai'at din nan bai'at sai yace al harkokin rayuwa sun suka shagaltar da mu duk sai mu manta to wannan shine ainihin karshen wannan hadisi sai kuma yace wa ali ibn abbas daga abdullahi dan abbas radiyallahu ma. Allah ya kara musu yarda kala yace بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه وليتم صومه صلى الله عليه وسلم رواه البخاري abdullahi dan abbas allah kara musu yarda shi da baban shi yace bainama annabi sallallahu alaihi wa sallama da wata rana manzon allah sallallahu alaihi wa sallama yana huduba idza huwa bi rajulin qa'imin sai ya hangi wani mutum a tsaye ma'ana ranar juma'a annabi yana huduba kan minbari sai ya hango ga wani mutum can a tsaye a waje a rana fasa ala anhu sai manzo allah ya tambaya wane ne wancan kuma me yasa yake tsaye a rana fa sai suka ce abu isra'ila alkunyar shi abu isra'il sunan shi kuma yusayr nazara an ya koma fi shams yayi alkawari ne yau zai saya ya wuna a rana saboda bautar Allah wala ya da ba zai zauna ba saboda tsananin tsoron Allah wala ya sazilla kuma ba zai shiga inuwa ba dan takawa wala ya takallama ba zai magana da kowa ba sai zai zikiri kawai wa ya kuma kuma wuni zai azumi fa qala annabi sallallahu alaihi wa sallama sai annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace muruhu falyatakallam ku je ku ce mai na ce yayi magana wal zilla ya shigo ya sha inuwa wal yaqud kuma ya zaman shi wal yutimma sawmahu amma azumi da ibada ce kika azumin shi sallallahu rabbi ala sahibi shari'ati samha ma'ana azumin ma da a ce manzon Allah ya fuskanci zai ba wannan mutum wahala da sai ya ce karya azumi don an taho azumin ramadanu ana tafiya ba a je ainihin gurin yaƙi sai manzon Allah aka bashi labari wajen la'asar cewa ya rasulallahi wasu fa mutane azumin nan yana ba su wahala kuma suna kallon ka ne matukar baka sha ruwa ba ba za su sha ba sai ke a kawo ruwa sai aka kawo tambulan guda sai ya daga ku kalla jama'a me ke ciki ruwa ne ruwa ne kowa ya gani eh sai manzo Allah ya kwankwada sai wannan ya karya nashi wannan ya karya sai wasu ɗan zafin kan addini ai mu ba za mu karya ba ba sai manzo Allah yake na dai fi ku tsoron Allah amma kuma ni gashi na karya sai ce waɗannan masu saban Allah ne waɗannan masu saban Allah ne waɗannan masu saban Allah ne baka da wata falala kawai da baka bi sai abinda manzon Allah yake ko abinda manzon Allah yake ko abinda manzon Allah ya tabbatar ko abinda Allah ya faɗi cikin Alƙur'ani. in ba haka ba duk abin da ya zo bayan haka sunan shi ban kaura da shirme mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka mu dubi wannan a mutum abubuwa hudu ya ɗauka wa kanshi na farko ba zai magana ba ba zai shiga inuwa ba ba zai zauna ba kuma zai yi azumi dukkan waɗannan abubuwa akwai tsanani a cikin su kuma dukkansu ba ibada ne sai dai azumi sai manzo Allah shi ya kwashe sauran da ya tsago kan shi ya zubar da su ya ce azumin kuwa ya cika shi mun fahimci wannan da kyau ko to me ake nufi anan al-iqtisad fil ibadat yanzu zaka iya daukawa kanka cewa kullun zaka wuna a rana ba zai yi ba to sa'an nan kuma daɗin daɗawa wannan hadisi hujja ne akan ashe lokacin da liman yake hudu ba a ranar juma'a idan magana ta kama yayi sai ya tsaye da hudu ba shi sai yayi magana don gashi ya ce baina man nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama ya khutubu ai sa'ata izin a wannan lokacin da manzon Allah yake hudu ba wannan abin ya faru ko manzon Allah yayi magana an gane ko aka ce kuma kai ma mai saurare in ya kama ka yi magana za ka iya yin magana don gashi ya ce muruhu ku umarce shi ku ce ya shigo ya zauna ya yi sallah ya zauna ya yi magana ya kuma yi cika azumin shi ya ce ku umarce shi ma'ana ana hudu ba a je mai magana kenan to idan larura ta kama ana hudu ba liman zai iya yin magana liman zai iya ainihin yin magana da wani kuma kai da liman ya magana da kai za ka iya amfa ka ba da jawabi inda hani ya tabbata shine babu gaira babu sabab sai ka rinka magana ana huduba a wata riwaya manzo Allah yake duk wanda liman yake huduba yake magana to wannan mutum bai da sallar juma'a ma shi yasa zahiriya suka ce ayin kai magana sai ka nan da sai ka koma gida kai sai kai sallar azhar hadin ko rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi malamai suka ce fi hadal hadisi anna kulla shay'in yata'azza bihi al-insanu wala malamin min malam yuradda a bi yi kitabun aw Kalmashi, Hafiyan, mashi fi shamsi laysa huwa min ta'atillahi wannan hadisi ya nuna cewa duk abin da mutum zai yi ya wahala ya cutar da shi ya ba shi tsanani wanda yake ba shari'ar musulunci ce ta zo da shi alkur'ani ko sunna ba kamar mutum ya kallafa kan cewa shi a zai rinka tafiya ba takalmi saboda tsoron Allah ko kuma shi a rana zai rinka zama saboda tsoron Allah ya ce wannan ba da'a ba ne an gane ko manzo Allah ga wani mutum yana ta tura ainihin raƙuman shi ina za ka lafiya yake zan tafi aikin hajji ne to ka hau mana yace ai na yi alƙawarin a ƙasa zan tafi manzo Allah yace ka hau tun da ka wahala yace ai na alƙawariya. alƙawari manzo Allah yace ka hau aka ce idan da kai mishi wurjan jan tukuna ya hau ma'ana yan bidi a wani lokacin sai an hada da jibga fa wallahi tallahi an gane ko an faɗa an yi <laughs> shi ne na samu wani yaro ana rigima da shi na jan mai shi na ce lafiya ba dan mandiri ne yaran to sai da ranar kira shi na nuna mishi madakal Allah ya sa iya tashin baki ka san dai ka dan iya tashin baki kana da saukin jayayya na ba shi madakal ya karanta ya ji irin narko da bala'i ga mai kidan mandiri malam ce to ya tuba ya daina sai na kawo wani jafi sai na sashi ba shi kenan sai na je na samu suna da shi lafiya ya aka yi shi ai kaji kaji ne to ai ba faɗa ake ba in ka faɗa aka ji sai kai hakuri kai a hankali ya je kai ya ja aya ya ja hadisi an ce ƙarya ne yace to ba sai sa hannu ba <laughs> ya jawo aya ya jawo hadisi ya ga a'a kai inna haula'i qaumun <laughs> sai ba hannu sai mala daga kai wahala ba za ta yawa ta ga mun gaskiya kuna ki je, saka hannu mala ya sa kwanduwa to mala yace fala yan aqidu bihin nazar duk sa'an da mutum ya yi alkawarin akan zai saba wa Allah to kada ya saba wa Allah din kuma wannan alkawari shi bai kullu ba fa innahu sallallahu alaihi wa sallama amara aba isra'il bi itimam as-sawm duna ghayrihi domin annabi sai ya umarci wannan abu isra'il cewa ya cika azumin amma bai ya cika sauran ba saboda sauran ba ibada bane wa huwa ma'mulun ala annahu alima annahu la yashku alaihi za a fahimci cewa abin da ya sa manzon Allah bai ce cika azumin ba bai ce kare azumin ba ma'aiki ya fahimci azumin ba zai tsananta mishi bane an fahimci wannan ko wa amarahu an ya ka'uda wa ya takallama wa sai annabi ya umarce shi cewa ya zauna ya magana kuma ya sha inuwa don haka waɗannan su ne amma azumi fa sunna ne to ya cika azumin nashi قال القرطبي الإمام القرطبي ما لم القرطبي بكسني وندي شرح مسلم يجي في قصة أبي إسرائيل هذه أوضح الحجج للجمهور بعدم وجوب الكفارة على من نذر معصية idan mutum ya alkawari akan cewa duk sa'an da bukata shi kaza ta samu to ya yi alkawarin zai azumi uku ko biyu ko zai ciyar da miskinai ko zai tinka miskinai kaza ko zai gina masallaci ko makaranta to duk sa'an da wannan bukata ta shi ta samu wajibi ne ya cika don Allah a cikin alkur'ani ya ce wal yufu nuzurahu su cika duk alkawari da bakancen da suka yi sa'annan kuma Allah ya yabi masu cika alkawari din irin wannan bakance ce. ainihin wato yufuna bin nazari wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira mu'minai na gari suna cika duk bakancen da suka yi don suna jin tsoron wannan rana ta alkiyama wanda sharrin ta yaduwa yake ne to sai malamai suka kulla ijma'i akan haka saboda hadisai sun tabbata to amma duk abin da ya zama sabon Allah ne fa sai kace ka alkawari gobe in ka fita kasuwa ka samu kuɗi waɗanda suka kai naira dubu goma za ka ware dubu ɗaya za ka sha giya to ko da buƙatar ka ta biya bai halatta ka cika wannan alkawari ba to amma za ka yi kafara akan wannan wasu malamai suka ce ba za ka yi kafara ba saboda me saboda sabon Allah ne wasu malamai suka ce za ka yi kafara saboda ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce duk wanda ya yi alkawarin zai saba wa Allah to kada ya saba wa Allah ɗin amma kafara shi irin kafarar rantsuwa ce Imam Abu Dawud ya rawaito wannan hadisi to sai ya tabbata kenan tabbas cewa kafara ɗin ita ce take ainihin a ka ko da yake wasu malamai sun ce ba kafara amma tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce to magana manzon Allah ta rinjaye ta kowa mun gane ko al-ilmu ma al-ilmu qala Allah qala rasulu mun فقد قال مالك لما ذكره ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بالكفارة إمام مالك يتي أولنا حديثي أن نبدي أمر شوانا متين كفارة بكو to sai malamai suka ce ai cewa annabi bai umarce shi ya kafara ba ba ya nuna ba a yi mun gane ko don me don ga can ya faɗi a wani hadisi don haka duk sa'an da kai alƙawarin za ka saba wa Allah to kar ka saba wa Allah amma za ka kafara irin kafara rantsuwa me kake kafara rantsuwa azumi guda uku ko a rarraba ko a jere ko ka ciyar da miskinai guda goma ko ka ci fatashe su ina fata an gane to duk sa'an da kai alƙawarin cewa na yi alƙawari tsakanina da Allah in muka haɗu da wani sai ne mai mari uku to mari nan saɓon Allah ne ya baka mari musulmi sai ka gane wannan abu ba daidai ba ne, to shi kenan sai ka ainihin yi kafara ko kai azumi uku ko kuma ka siyar da miskinai goma ko ka tafafashe su gwargwadon abin da zai ishe su sallah mun fahimci wannan ko to karshen wannan babi kenan da ke magana akan sakaitawa da kuma kula wajen ainihin wato bautar Allah ma'ana kar bid'a kar kuma ka ainihin rage daga abin da aka umarce ka sai imamun nawawi ya ce babun fil muhafazati alal a'mali babin da ke magana a kan kiyaye ayyuka ma'ana ayyukan kaɗin nan da kake kuma ka rinka kiyaye su kar bid'a ta shigo kada shirka ta shigo duk da can an ce ka rinka taka tsantsan ko kar ka wuce iyaka kar kuma ka rage to waɗanda ka ɗiba ɗin na sunna kuma sai ka yi taka tsantsan domin kuma shi ɗan zai tafa ka a gaba duk sa'an da ka samu tauhidi tsantsa ka samu sunna to ɗan kuma zai biyo ka da wasu wasi da miyagun shawarwari sai ya ga ya raba ka da waɗannan ainihin abu da ka ɗauka. قال الله تعالى الله من أوكتية ألم يعني للذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ينزل زامني لوكتي بيبقى وأن لسكي إيماني zukatansu su kankantar da kai da ainihin ambaton Allah da abin da aka saukar na ma'ana duk da ake karanta alkur'ani kai mumini abin da ake so a ga tsoron Allah tare da kai saboda ne saboda darajar alkur'ani din nan har Allah yake cewa da a ce dutse aka saukarwa da an ga irin yadda zai kankan da kai amma ka dubi yadda mutum yake ina fata an gane to shine zai ce wala yakunu kallazina utul kitaba min qablu kada musulmi su zama kamar waɗanda aka bai wa littafi kafin su ma'ana kada musulmi su rinka koyi da kiristoci kada musulmi su rinka koyi da yahudawa kada su rinka ɗaukar ɗabi'un yahudawa menene ɗabi'un yahudawa da kiristoci fatsala alaihim Amadu lokacin da zamani ya tsawo tsakaninsu da annabawansu faƙasar ƙulubuhun sai su suka ƙeƙashe suka zama ba su da imani a zuciyarsu ba kuma sabin shari'a ba su kula da abin da annabawan suka ɗora su a kai kowa ya san annabi Musa ya zo da tausayi da imani da littafi a taura daga Allah kowa ya san annabi Isa ya zo da tausayi da imani da littafi shine injila daga Allah ya aka yahudawa da nasara suka koma suka lalace ba dan wani abu ba sai dan ba su da muhafaza alal amali ba su kiyaye ayyukan da annabawan suka dora su akai mun fahimci wannan da kyau ko to shi ne ake son musulmi su kuma su rinka kiyaye abubuwan da aka dora su akai kada ka fara kuma shekara biyu shekara ɗaya shekara uku shi kenan ka bari a'a ka ɗiba yadda sunna take ne zai taimaka maka ka dimanci shi an gane ko kamar yadda za ka yanzu mutum yana zuwa makaranta sai kuma zai daina zuwa ka ce cewa aka to kai ka daina zuwa kai an saka ka cikin waɗanda aka yi gafara ko kuma ka ce ya gama kuro ilimin malamin ne shi ne yake neman ina kuma zai samu wanda zai ma'ana bai da muhafaza alal a'mali kenan an gane ko amma tun da yake kasuwa fa don ran da gwamnatin tarayya ta ce kada a fita kasuwa wata irin Allah ya kace ba mata ba so daya amma makaranta karshen ta sai so biyu ko so uku ko so hudu a sati ko kullum aka ce kaje ba sai ta wa addinin musulunci kara kaje ba suratul hadid aya ta goma sha shida wa qala ta'ala har wayo Allah madaukake ce waqafaina bi isa وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة haka kuma muka ainihin biyo annabi isa ya biyo bayan annabawan da suka ainihin zo kafin shi shine wa kaffaina bi isa ibn maryama muka saka annabi isa dan maryamu ya biyo bayan annabawan da suka zo kafin shi sai annabi musa kenan wa atainahu injila sa'annan muka bashi injila waja'alna fi qulubil ladina tabauhu ra'afa duk waɗanda ke jin addinin annabi isa allah da kanshi yace ya sanya tausasawa jin kai da ƙauna a zukatansu wa rahama da kuma tausayi sai mu duba mu gani haka kiristoci suke a yanzu ko kuwa kiristoci suna da tausasawa suna da tausayi da jin kai da ladabci da kankan da kai ko kuwa tutun da ba su da wannan sifa bai wannan ya nuna su ba mabiya annabi isa ba ne mabiya wasu ainihin malamai ne kawai a cikin addinin kuma mafi yankin waɗannan malamai da suka shigo su paul su jiwa ne ne barnabas duk sun shigo ne don su masu damejin addini galibin su yahudawa ne sai wata rasin darasi kuma ya zo a kansu ya kuma mai bayani game da ainihin kiristoci su ma don dama haka addinin musulunci yake wata ranye magana muminai don akwai suratul mu'minuna wata ranye magana kafirai akwai suratul kafiruna wata ran ai magana mata akwai suratul maryam akwai suratul nisa'i wata rana a taɓo yan bid'a a gasu yau Allah ya kawo za a yi magana a kansu wata rana sai a yi magana waɗanda suka yi ridda wata rana a yi magana gwamnati ba wai iya wa'azi ba ne kullum sai dai a zo a taɓa ɓangare ɗaya wannan baya daga cikin hikima ta wa'azi abin ya sai da kushe jama'a addinin musulunci ko ina yana tabawa to yau an taɓa nan gobe a taɓa nan jiba a taɓa nan amma kullum addinin musulunci sai dai ɓangare ɗaya. a'a ba haka addinin musulunci yake dan ka dauki qur'ani tun daga bakara har nasi ya ga abubuwa iri iri masu daban-daban ko masu ban mamaki da sha'awa ina fata an gane to shine Allah yake cewa wa rahabaniyatan nan kuma da ruhubaniyanci ruhubaniyanci shine sai a samu reverend fada ko pastor ko wani shugaba na kiristoci sai ya zauna ba mata kamar yadda su suke yi an gane ko ba mata sai zauna wai shi yana nufin bautar Allah to wannan abu da suke zama ba mata Allah ne ya ce su yi ko ko su suka tsaga wa kansu in su suka tsaga wa kansu sun iya tabbatar da abin da suka tsaga wa kansu ko kuwa daga nan ne za ka gane lalatar bid'a duk da ka ɗauki bid'a ba ka iya isar da ita mun gane ko shine Allah yake wa ta libita da oha da kuma ruhubaniyanci wanda su da kansu suka kago wannan ruhubaniyanci zama ba mata Allah yake ma katabnaha alaihe mu dai ba mu farlanta musu ba mu ba mu tsora wa kiristoci ko reverend fada ko fafuran ko wane ne ya zauna ainihin babu mata ba ko ya zauna ya ce shi ibada kawai zai tsayi a'a Allah yake ma ha alaihi mu ba mu tsora musu haka ba abin da yasa suka kago illa tira arzuwanallahi wai suna neman yarda Allah ne fassara ta farko kenan ga wannan wuri ko kuma ba abin da muka dora musu illa tira arzuwanallahi mu cewa suka yi neman yarda Allah kawai an gane ko to lalatar bid'a da suka kago kansu sai Allah yake samara auha hakka ayatiha ba su kiyaye ta yadda ya cancanta a kiyaye ba don reverend fada zai zauna ba mata reverend sister za ta zauna ba miki amma wai duk sa'an da yi wani zunubi to wai yadda zai yi kafara Allah ya sai mai wannan zunubi shi ne zai zai samu wata reverend sister sai zai zina da ita to wai Allah ya sai mai kenan bayan a ta an kori kare daga gindin kanya mun fahimta ko ma'ana ba Allah da ya daka ce ka zauna ka ce kai ba za ka yi aure ba Allah bai yadda kice zaki zauna ki ba aure ba sai ibada Allah bai yadda da wannan ba don zaka taushe ɗabi'a ɗabi'a duk sanda aka taushe ta in ta juyo ba za a ji dadi ba an gane ko ɗabi'a ce wadda Allah ya halicci ɗa namiji matukar yana da ranshi da lafiyar shi sai sha'awar mace haka ɗabi'ar mace duk sa'an da take da ranta da lafiya sai ta sha'awar ɗa namiji to duk sa'an da aka taushe wannan ɗabi'a to kuma sai an zo an nemi a fita daga wannan taushe da aka kuma ba za a rabu lafiya ba a lokacin in ma dai mutum ya fada inda Allah ya haramta shi ne zina ko kuma yabi inda Allah ya dora mishi ya halatta mai shi ne aure ko kuma ya ce shi ba zai zina ba don Allah ya haramta shi kuma ba zai aure ba saboda shi yana tsoron Allah kar mata su fata mishi lokaci amma kuma zai rinka wasa da azzakarin shi da sabulu ko kuma za ta rinka soka kendir a cikin farjinta tana fitar da mani ko yana fitar da mani wannan kuma adatu sirriya muguwar ɗabi'a haramun ce ita ma malamai kuma suka ce tana tabbabar da abubuwa da dama duk lokacin da mutum ya dawo kuma ya ce zai aure karshen ta azzakarin shi zai mutu mun fahimta ko ko kuma ainihin ya zama ya samu cikas na rashin haihuwa ko abubuwa dai gashi na malamai suka bayyana an ka dauki littafin tarbiyatul auladi fil islam na Sheikh Dr. Uh, Abdullahi Nasir Ulwan zaka samu bayanai dalla dalla a ciki wannan ita ke kira adatu sirriya ma'ana namiji ya rinka wasa da azzakarin shi ko mace ta rinka ainihin sha farkin ta ko tana saka wani abu a ciki har ta ji daɗi ta fitar da maniyyi wannan haramun ne a cikin addinin musulunci to duk da ka taushe ɗabi'ar ɗan adam ita ce ta sha'awa ka ƙi aure ka ƙi zina ka ce wannan zaka kuma zai ja ka ga halaka kenan to da yawa ƴan mata a makarantun sakandare a jami'o'i su ba za su yi aure ba su ba za su yi zina ba sai ta komo tana yin wannan sai a ce ai an same ta a ɗaki kendir ya kare mata a farji ta mutu na fatan mun gane dan haka duk sa'an da kaka ta isa aure ka aurar da ita ku rabu lafiya laushi ne yafi makaranta ta je tun daga ABO har Ingila ta tafi makaranta tana ɗakin mijinta wannan shikenan alhamdulillah amma in ba haka ba ana nan yarinya ta rubuta mana wasiƙa kuma ta wata shekara ta ce wai a tambayi iyayen ya za su musu aure ko kuwa question mark akwai amsa ko kuwa su ba za su bada amsa da kansu ke makaranta su sun da makaranta makaranta eh tabi'a kan adam tana damun ka baka fahimtar darasin da ake yi Kun fahimta ko Allah ya kiyaye <coughs> to wannan aya kenan ita kuma a cikin suratul hadid aya ta 27 dangane da sharhin wannan aya sai malam yace qala ibn kathir fi tafsirihi ga abinda ibn kathir ya faɗi cikin tafsirin shi a cikin juz'i na 4 shafi na 315 ai ma shara'ana halafu wannan irin ruhubaniyanci da fastoci suka ɗora wa kansu Allah ya ce ba shi ya shar'anta musu ba wa inna ma hum iltazamuha min tilka'i anfusihim su suka ɗora wa kansu da kansu mun gane ko wa qawluhu ta'ala maganar Allah da yake illa tira'a ridwanallahi fihi qawlani malaman tafsiri sun yi maganganu biyu akan haka ahaduhuma ɗaya daga ciki annahum qasadu bi zalika ridwanallahi cewa da suka kago wannan bid'a wai suna nufin Allah ne tsakaninsu da Allah suka yi to Allah ko matukar ka kago wani abu wanda bai shar'anta maka ba ko tsakaninka da Allah kake Allah ba zai baka lada ba ma'ana Allah zai bada lada akan bid'a mun gane ko قاله سعيد بن جبير وقتادة waɗannan tabi'ai sa'id ibn jubair almajirin ibnu abbas da kuma qatada ibn bi'ama su ne suka faɗi wannan fassara Wal'akaru akharu daya fassara kuma ma katabna alaihim zalika inna ma katabna alaihim ibtigha'a ridwanallah mu ba mu dora musu cewa su zauna ba aure ba abinda muka dora musu cewa su nemi yarda Allah ne Allah yake ne manzon yake abinda muka dora musu kenan amma sai suka kago bid'a wa qawluhu ta'ala da kuma magana Allah madaukaki da yake fa mara auha hakka riayatiha ai fa ma qamu bi maltazamuhu haqqal qiyam abinda suka dora wa kansu na bid'a din ma ba su iya tsuntsayi da shi ba an gane ko abinda ka kago kanka na bid'a sai ka ga ka kasa wa hadha dhammu Allah min wajhaini ibnu kathir yace Allah ya zargi kiristoci a wannan aya ta fuska biyu a ahaduhuma fuska ta farko al-ibtida'u fi din fi dinillah ma sun kawo bidi'a a cikin addini bidi'ar da ba Allah ne ce a kago ta ba ya zarge su akan haka ko Asani na الثاني نبي في عدم قيامهم بما التزموه مما زعموا انه قربة يقربهم الى الله عز وجل da suka kawo bidi'ar kuma sai suka kasa su tsayi wajen ainihin wannan bid'a da suke ganin wai za ta kusanta su ga Allah mun fahimci wannan ko su suka kago nan kuma suka zo suka kasa kula da wannan abu za mu kwana a nan insha Allah wannan matsala tana buƙatar za a zo a sai ta dalla dalla matsala akan bid'a an gane ko in mun zo karatu insha Allah ta'ala ranar talata nan ranar talata karfe takwas da rabi daidai za mu fara karatu da ikon Allah za mu da wannan matsala ta ka kago wata bid'a a cikin addini mu ga yaya za ka iya tsayuwa da ita Allah ya shirya da mu sallu ala nabi Allah ya fi mana kurakuran mu marasa lafiya daga cikin musulmi maza da mata yara da manya Allah ya ba su lafiya waɗanda suka riga mu lahira da imani Allah ya ji kansu waɗanda ba su gane addini ba Allah ya sa su gane waɗanda suka gane Allah ya kara musu fahimta Allah ya taimake yan uwa masu yin jihadi a kasashen duniya baki ɗaya na musulunci muna roƙon Allah ya ainihin agaje mu wajen mu yi jihadi a wannan ƙasa wajen tabbatar da gwamnatin alƙur'ani da sunna subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah